الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يا idan ba manta من mun tsaya ne ƙarshen aya من البركة سورة wannan za mu maimaita aya ta tara da ta goma a haɗe domin wani bayani da ya yi mana saura a ciki sannan mu ci gaba da abin da ya biyo baya mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني جئتكم بأيدي والملائكة المؤمنين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ubangiji ta Allah ce in tastaghithuna su sunawa al'umma lokacin da kuke neman agajin ubangijin ubangijinku da lakum sai Allah ya amsa muku wato hakan ya faru ne a filin badar bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu tabbaci daga sa cewa yaki za a yi abu sufyan da ayarin kasuwanci sun riga sun sulale sun bota hanya sun tafi abin da ya rage haduwa da za a yi da rundunar yaki karkashin jagorancin Abu Jahal wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci al-qibla ya daga hannu yana roƙon ubangiji yana cewa an jizli ma wa attani. wa'adtani an jizli ma wa attani. wa'adtani اللهم إن تهلك هذه islam من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض يا أبي تكامل القول لك Ya Allah idan har wannan runduna da na taho da ita ya zanto an gama da mu a wannan yaƙi a wannan fili na badar to ba ba sauran mai maka bauta a banka manzo Allah bai gushe ba akan haka ya daga hannayensa sama har sai da mayafinsa ya fadi wanda yake sagale akan kafadunsa sai na Abu Bakar zo dauka ya mayar masa da shi akan kafadunsa yana cewa da shi kafaka nuna shadatu karabbak magiya da take wa ubangiji da nacewa da addu'a ya isa Allah zai ansa maka sai wannan aya ta sauka in tastabishuna rabbakum sannan lokacin da kuke roƙon ubangijin ku fastajaba lakum sai Allah ya ansa muku anni mumiddukum bi alfin min al mala'ika cewa lallai zan taimake ku da adadi dubu na mala'iku murdishina suna masu bin juna ko murdafina za a turo su kashi kashi wasu su zo sannan a turo wasu su bi bayan su sannan a turo wasu su bi bayan su har su cika adadin da aka yi maka alkawari ubangiji ya ce wa ma ja'alahu Allah illa busra Allah bai mayar da wannan adadi ba ya zama dubu sai dan bishara a gare ka wa litatma'inna bihi qulubukum kuma domin zukatan ku sun natsu cewa ba ku kadai kuke a filin yakin ba taimakon Allah na tare da ku wa man nasru illa min indillah babu wata nasara face daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz wato mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa sannan kuma hakim mai hikima a cikin duk abin da ya kaddara mai hikima a cikin duk abin da ya hukunta cikin ababen da yake kaddarawa

لله علاقة tsakanin waɗannan ayoyi da wannan إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسلمين ubangiji ta ala ce ina lokacin da kake cewa mummunai alayya yakfiyakum rabbukum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al-mala'ikati munzalin bai ishe ku ba cewa ubangiji ta'ala zai agaza muku da adadi dubu na mala'iku waɗanda za a dubu uku na mala'iku da za a saukar da su daga sama bala i lalle wannan ya ce a matsayin bishara ya ce ku a matsayin adadi duk waɗanda aka agazawa da adadin mala'iku dubu uku yau an tabbake su sai kuma ka ce in tasbiru wa tattaku in har kuka yi wajen bin Allah in har kuka kiyaye dokokin Allah wa ya'tukum min fawrihim haza kuma a yanzu bayan kun fito kafirai su ce za su kawo dauki su kawo muku hari yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min malaika to Allah zai agaza muku da adadi dubu biyar na mala'iku musawwamina dukkanin su an sanya musu alama da suke shaida juna da ita a filin yaki kowanne da rawani a kan rasulun musawwamina wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum wa litatma'inna bihi wa wato ubangiji ta ala bai sanya wannan ba sai dan ya zama bishara a gare ku to kaga nan gurin wato an ce dubu a can gurin kuma an ce dubu uku sannan zuwa dubu biyar to sai malamai suka yi sabani waɗansu malaman suka tafi akan cewa dukkanin su yaki ɗaya ne a yakin badar din ne haka ta faru amma idan mun ce yakin badar ne haka ta faru yayin za a samu cin karo da juna tsakanin nan suratul anfal da kuma suratul ali imran domin nan an ce dubu ɗaya kawai amma can an ce dubu uku zuwa dubu biyar to amma sai malaman suka ce a nan gurin idan mun ɗauki kira'ar fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min al-mala'ikati murdabina aka yi wa dalil din fataha sai ya zanto dubu din da aka faɗa a nan gurin an ce za a taimake su da mala'iku adadi dubu amma murdabina wanda a iya ƙara muku sunan gaba idan za a iya ƙara sunan gaba kaga za su iya zama dubu uku za su iya zama dubu biyar kaga babu cin karo da juna tsakanin wannan aya ta dubu da waccan ta dubu uku da ta dubu biyar a bisa da kira'a murdafina domin wannan kira'a ta zama fassara na waɗancan ayoyi gaba ɗaya ina fata an fahimta waɗansu malamai suka ce a'a ai abin da yake faruwa shine wannan aya ta cikin suratul anfal tana magana ne dangane da yakin badar waɗancan ayoyi da ke cikin suratul ali imran suna magana ne dangane da yakin uhud a yakin badar an yi alkawali za a taimaka wa manzon Allah da mala'iku dubu amma a yakin Uhud kuma an ce za a taimaka masa dubu uku zuwa dubu biyar domin ayoyin da suke magana a can cikin Ali Imran gaba ɗaya kan yakin Uhud ne tun daga faɗin Allah ta'ala wa iz zadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqaida lil wallahu samii'un alim إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ده haka jerin ayoyin suna magana ne akan yakin Uhud kaga kenan maganar dubu uku zuwa dubu biyar yakin Uhud maganar dubu ɗaya kadai yakin Badar ina fata mu aya ta ce wa laqad nasarakum Allahu bi wa jumla fi an kawo ta ne dan a ce a badar ma kuna yan kaɗan Allah ya ce bake ku ballanta da yanzu a uhudu kun yi ƙarfi dan me za ku tsorata wajen fita yaƙi ko ku gama dan me kuke jin tsoron fita kuna yan kaɗan an taimake ku sai yanzu kuma kun yi ƙarfi sai ake taimakon ku ko fita mana hikimar wannan ayar kenan ta wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun in taqulu lil mu'minina ta koma ne dan ta sake dinkewa da wa iz tadawta min ahlika tubawwu al mu'minina maqa'ida lil qital wanda ita ce mabudi na ayoyin yakin Uhud a cikin suratu Ali Imran sai in to wala qad nasarakum Allahu bi badrin jumla fi itiradiyya laysa laha alaqa bis sabit wala bil lahik an zo da ita dan tuna musu ni'imar yakin badar ina fata mun fahimta to amma nan sai wata rigima ta sake zuwa ta ilimi ba rigima ta faɗa ba ba rigima ta sashen hankali ba rigimar ilimi shine rigimar ilimi sai wani malamin ya ce da kai yo ai mun duba a tarihi ba a saukar da mala'iku a yakin Uhud ba amma muna da hadisai masu dimbin yawa an saukar da mala'iku a yakin Badar Abu Talha ya ce na bi wani kafiri da ya ga na fi shi ƙarfi ya gudu na ɗaga takobi na ina bin shi ina cikin tafiya sai na ji ana aqdin ya haizo aqdin ya haizo na waiwaya baya ban ga kowa ba kafin in sake waiwaya suna gan shi wa a faɗe an ya faɗi a gabana an tare shi anan gajini anan gajini anan gajini anan ko ban ga wanda ya tare shi ba sai na je na biya manzo Allah labari ga abin da na ji ga abin da na gani kunne na ya ga ana aqdin ya haizo sannan kuma ga abin da na gani mutum ya fara banga wanda ya sare shi ba sai manzo Allah ce zalika madadun min as-sama'i sarika agadin sama ta uku ne cikin mala'iku wannan haizun tun sunan wani ne wani mala'ika a sama din daga jin haizun ai ba dokin nan da daga dokin mala'ika yana zuwa abin da ko ce na cewa akadin haizun su gaba haizun su gaba eh sun mata kafin ya kai labari kaga na akwai hadisai da dama a yakin badar cewa lallai mala'iku sun sauka sun taya annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma ba a ga mala'iku a cikin yakin Uhud ba wannan ta sama har ya zanto cewa mutum saba'in suka yi shahada cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kansa tsira da annabi tabbata gare shi aka fasa masa kai aka karya masa hakori aka yi masa roƙi a yakin Uhud ma'ana mala'iku ba su sauka ba to amma idan sun ce mala'iku ba su sauka ba menene ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu da ya rubuta na cikin su Ali ne? sai suka ce ku kalli ayoyin Allah ya yi alkawali ne kuma ya sanya sharadi in kaza da kaza da kaza da kaza suka faru zan taimake ku da kaza da kaza to in kaza da kaza da kaza da kaza ku su faru fa taimakon ba zai ba alayhi yakfiyakum an yumillakum rabbukum bi thalathati alafin min al-mala'ikati munzalin bala in tasbiru وسوفوا لم يسبروا به وتتقوا لم يتقوا لك ويعطوكم من فورهم هذا قد أنكا وشرقي لم يسبروا ولم يتقوا فسيتا قواتم بدن لما ذا الله يقول فتايا أنا أنكرك برنا إذ تكبر وجهك har Allah ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu in tahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum kaga sun saba kenan min ma منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين sannan waɗansu sun gudu daga cikinsu Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama tazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim sannan yake awalan ma asabatkum huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir duk wannan na nuna ba a samu asabar tattare da su ba ba a samu attaqwa hakikanin ta ba a wannan lokaci tattare da su ba dan haka agajin mala'iku bai zo ba wanda kuma agajin an kawo shi ne da wannan karni in sun cika sharadin agajin ya zo in ba su cika ba ba zai zo ba ina jin mun warware matsalar gaba daya ba cin karo da juna tsakanin wannan aya da suratul anfal da waɗancan ayoyi na wato ainihin suratul ali imran ubangiji da ala yace wa ma ja'alahu allah illa busra wa li tatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah inna allah azizun hakim ayat gaba Allah ce in yughashikum nu'asa amanatan min wa yunzilu alayhi السماء ماء ليطهركم به به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار iz yughshikum an-nu'asa suna lokacin da gengedi ya rinka lullube ku ubangiji ta'ala ya sa gengedi ya lullube ku amanatan minhu dan amintarwa daga gare shi subhanahu wa ta'ala lokacin da kuke cikin firgici kuke cikin razani kuke cikin jin tsoro an ba ku labarin cewa abokanan adawar ku sun ninka ku yawa har sau uku yawan makamansu sun fi ku yawa da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga madina da mutum ɗari uku da goma sha uku ko sha biyar ko sha bakwai waɗancan su suna mutum dubu ɗaya da wani abu sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayayyar hawa raƙuma ake yi kowane mutum ɗaya fara kuma uku saboda karancin abin hawa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma cikin wannan kasan har da annabi aka yi shi ma da mutum biyu akan raƙumi ɗaya wannan ya hau idan an ci kilomita biyu ko uku ya sauka wani ya hau kilomita biyu ko uku ya sauka ɗaya ya hau sauran suka ce sun yafewa annabi nasu kasan ya hau annabi ce ma antuma bi akawa minni ku duk ku fi ni karfi ba wala bi aqma minni fil ajal sannan kuma ku fi ni kwaɗayin lada ba shi ne yasa kuke ganin za ku tafi a ƙasa da haka da aka yi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hikimar yaki sai ya fara sahabbai ya a ra'ayinsu me kuke ganin za a yi kuna ganin a'ayen wannan yaki kuma dan khattab ya daga hannu yace a shirye muke ko mutu ko mu rai yi jawabin da zai iya yi ya gama sai wa mu gida da bin amr shi ma ya tashi ya daga hannu a shirye muke ko a mutu ko a rai ba za mu ja da baya ba manzo Allah ce ku dai ƙara ni shawara dan ya ga duk lokacin da ya nemi shawara muhajirun suke daga hannu yau da ma aita da suka tafi da shi daga makka mutanen da suka tafi da shi tare daga makka yanzu kuma sa juya masa baya ne manzo Allah kuma so yake ga ra'ayin mutanen Madina kar ku manta mutanen Madina kafin Maza Allah ya hijira zuwa gare shi sai da aka yi yarjejeniya yarjejeniya tsakanin su da shi suka ce mun ji mun gani duk abin da zamu hana mu kawunan mu da ƴaƴan mu zamu hana maka shi da abin da zamu baiwa ya kawo nan mu da ƴaƴan mu da matan mu zamu baka shi jininka namu ne namu naka ne yadda zamu tsare jinin mu da na matan mu da ƴaƴan mu zamu tsare jininka da na kaza da kaza manzo Allah ya san da wannan alƙawarin amma tare da haka tun da ya nemi shawara ya ga mutanen Makka suke ta bada shawara so yake da ra'ayin mutanen Madina asiru ne ya kawo ku ni shawara ya jama'a sai sa'ad ibn mu'az yace ka annaka ta'anina ya rasulullah alamu na nuna ko kake so ka ji ra'ayin ya manzo Allah manzo Allah ya dan ji kai ya murmushi ko nake so in ji ra'ayin yace haba manzo Allah ni alƙawari da kai sannan mu zo mu warware ai alƙawarin bai ka kai ba cewa sai an kawo maka hari a Madina inda duk ka ga dama dauke muka tafi da mu sulhu da wanda ka so warware igiyar sulhu da wanda ka so yi shiri da wanda ka so tsokani fada da wanda ka so wani mutum ala bai ba da ba a shirye muke muna tare da kai daga nan har bakin teku in ka a tafi a kasa babu ja da baya ba abin da za ka gani sai abin da zai faranta maka rai manzo Allah ya ji dadi ya ji to shi kira a tafi aka tafi aka ci gaba da tafiya manzo Allah so yake ya gano abokanan ka su nawa ne menene su? sai ya tsaya ya da sansani a wani waje sai ya tura sahabbai mutum biyu ya ce ku je ku yi shigan burtu ku gano mun su nawa ne ga wata rijiya can ga alama za su turo a ɗebi ruwa in sun turo wani bawa ko yaro ɗiban ruwa ku yi ƙoƙarin ku gano su nawa ne bayan sun tafi wanda Allah sun ɗauka zama zai sai ya kira sai na Abu Bakar mu kuma zo mu ta nan mu ma mu je mu nemo labarin namu na kan da ta barci ba sallallahu alaihi wasallam shugaba mai adalci kenan kwamandan kwamandoji sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai sai mutane da wani dattijo dattijan na suke ce, daga yana kuke sai manzo Allah ya riga shi tambayar sa daga yana kuke dattijo saboda baya son a tambaye shi kare ce daga Madina nake bai san ba wannan dattijan ko abokin adawa ne amma in ka riga shi tambaya kaga yanzu ka ba shi nauyin ya ka Allah a madadin ya dora maka nauyin kai zaka ba shi Allah manzo Allah ko baya karya baya yaudara dattijo ya bayanin daga inda yake da ya je zai tambaya sai manzo Allah kare masa tambaya da ya ji ni tambaya din manzo Allah ya sanar da shi tambayoyi dattijan nan da ya buɗe baki ya can da ya samu da wata yar kafa ya ce wai ku daga ina kuke sai manzo Allah ya ce mu mu mutane da daga ruwa muke nahnu ko na hannu nahnu mimma ya shiru shi mimma daga bakin teku kin daga tekun dijila a kasar iraki kin daga tekun Fasa, kin daga gare tafi kafin ya tsaya yana tunanin manzo Allah ya ce abu kaddar su ne tafiya su ga malamai suka ce abinda manzo Allah yake nufi mu mutane ne da aka halicce mu daga ruwa fal yanzur al insanu mimma khuliq khuliqa khuliqa min ma'in dafiq يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Sai manzo Allah ya kyale cikin jimami ya wuce ya tara labarin da yake so wurin dattijo dattijo bai samu abin da yake so daga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam can waɗanda manzon Allah ya tura sun farauto waɗansu mutane guda biyu daga ina kuke ce cikin mutanen Abuja ne ku nawa ne wallahi ba san ko mu nawa bane ba manzo Allah sai ya tsaya yace za kuma na ake yankawa a yi ne suka ce wata rana raƙumi tara wata rana raƙumi goma ki duk mutum yi ce duk mutum yi ce to ko ko ɗari tara ne ko kuma ko gugu manzo Allah sai ya fitar da wata formula ta mathematics wani raƙumi ɗaya mutum nawa dari a yi ne abinci sau uku a yi ne raƙumi ɗaya mutum dari sai manzo Allah ya istinta da su dubu ɗaya ne haka haka ake son shugaba mai kaifin basira ka hada wancan waya ka hada wancan waya ka hada wannan ka fitar da sakamako dan ba komai za a faɗa maka ba kai za ka yi kokarin ka gano da kaga anan yanzu manzo Allah ya san adadin mutanen ya san sadadin da suke tare da shi ya rige kuma a ina ya kamata yayi sansani tun da filin badar din fili ne mai faɗi ya sansani wurin da ya dace to a inda suka yada sansani sahara ce badar din gaba ɗaya ko yanzu ka je wajen sahara ce saboda haka sahabbai ga karancin ruwa a wajen ko da yake akwai rijiya da ta can da ta can da ta can sannan kuma ga sahara ga menene diyoji suna cikin firgici da su. sai Allah madaukakin sarki ya ni'imtar da su da ni'imomin da zai bayani a cikin wannan aya iz yubashshikum an-nu'asa tuna lokacin da ubangiji ya lallabar muku da yayyadi amanatan minhu idan ya zanto aminci daga gare shi wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama a kanku li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijza shaytan ya kawar da dattin shaytan da tare da ku me ake nufi da dattin shaytan da tare da su waɗansu daga cikin su aka ce da suka gansu wurin da babu ruwa suka ce yanzu gashi za mu faɗa da abokanan adawar mu kuma ba mu da ruwan sha suna cikin shakka da wasu wasu kada sai dan yayi wasa da hankalin sai Allah ya saukar da ruwa sannan yaƙi a cikin sahara ba kowa iya ci ba dan kana taka yaƙi kafar ka tana zamewa Allah ya saukar da ruwa ƙasa ta haɗe da juna sai da za ka taka kafar ka ba za ta zame da kai ba dokin ka ko raƙurin ka ba zai zame da kai ba ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم kuma dan Allah ya kulle zukatan ku cewa alama ce ta bishara cewa zai ba ku nasara tun daga sama an samu alama ce ta ku nasara kun kasa yin barci da daddare saboda tsoro yanzu Allah ya kaddara gengedi ya kama ku safa ku samu kurinsa dan ku samu nishadi alama ce ta nasara wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma dan Allah ya tabbatar da digadigan ku ba za su rinka zamewa ba akan wannan sahara saboda ruwa ya tafi kasa ta kame da juna iz yuhi rabbuka ila almalaika tuna lokacin da ubangijin ka yayi wahayi zuwa ga mala'ikunsa yace annima ina tare da ku da dina da na da na. fa sabbitul ladina amanu ku je ku karfafi gwiwar mummunai ku tabbatar da su kada su razana da ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da kai na zan jefa tsoro a cikin zukatan kafare fadribu fawqa al-anaki ku yi tsara saman wuya wadribu minhum kull banan ku yi tsaran kowace gaba ko ku samu daman ku sare ta ku sare ta ma'ana sai ake baiwa mutane inda za su kai tsara fawqa al-anaki idan an ce saman wuya sai waɗansu malamai suka ce lafazin fawqa dinnan nan za'id ne abinda suke nufi da za'id suna nufin an zo da shi dan karfafa zance ana nufin a karuya sai aka ce saman wuya haka waɗansu malaman tafsirin suka ce domin lokacin da kuke yaƙi in za ka fille kai kan ai wuya za ka samu amma idan ka samu samun wuya ba sama da kai kenan ko kuma daidai kai kenan waɗansu malaman tafsirin suka ce ba ruwan mu yadda Allah ya faɗi kalmar haka za mu ɗauka saman wuya abin nufi ka daki mutum akan rikici tukune rasa inda yake sai ka fille ka ba ga ne ba shine wadribu minhu kullu banan sannan ku samu ta gaba kuka samu dama kaga irin waɗannan ayoyi su suke tayar da hankalin duk wanda yake muke yin Allah amma a nan guri idan suka lura ana umarni ne ga waɗanda aka ci zalunsu aka zalunce su Allah ke nuna musu yadda za su yi surama ba ana umarni ba ne ga azzalumai don su zalunci wanda bai yi zalunci ba ba ana umarni ba ne ga wani dan ya je ya fadawa wanda bai ji ba bai gani ba ana umarni ne ga wanda aka cuce shi aka kore shi aka rusa masa gida aka kona masa masallaci dan ayoyin kafin su ce ayi jihadi sai da suka ce ubina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أذن أن إذني kaga da an hana izinin a karar fari kenan suka ce mu fita yaƙi? aka ce ko ai da kuma aki musala ba fita yaki ku dai ku ta sallah so muke mu fita yaƙi? aka ce a a ku kame hannunku ku ta sallah daga baya zalunci ne zalunci an rusa musu gida an kona musu makaranta an rufe kungiyoyin su na addini an yi kaza an yi kaza sai Allah ya ce ubina an ba da izini an ba da green light lillazina yuqataluna ga waɗanda ake kaya kasu da Allah na ji musu kofu aidiyakum ana karkace su Allah na ji musu kofu aidiyakum a yanzu an ba su izini bi annahum zulimu to lalle kam an zalunce ku wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne akan taimaki akan ya taimake su Allah bin ukhruju min diyarihim bi ghairi haqqin su ne waɗanda aka fitar da su daga su ba tare da haƙƙi ba ba su yi komai ba ba su takawa kowa ba ba su kuma kowa ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai kawai dan sun ce Allah shi ne ubangijin mu kaga da ayoyin jihadi dan ka kalle su akan wannan tsari to shi da adalci ne jihadi ramuwar gayyace jihadi daukan fansa ne ga wanda aka zalunta ina ba da mutunta domin da zalunci ne da tun karan fara sai a ce ku yi amma karan fara su suke cewa za mu yi ana cewa ku ko aidiya kuma a ke musalata kaga haka ayoyin suke nuna ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fadribu fawqa al'ana wa wadribu minhum kull banan zalika bi annahum shaqqa Allah wa rasulahu kamar mai tambaya yayi tambaya dan me aka ce mu yake su dan me aka ce mu taru kowace kafa Allah ce zalika bi annahum shaqqa Allah wa rasulahu an yi hakan ne dan saboda sun sabawa Allah sun sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu dukkan wanda ya sabawa Allah ya sabawa manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne a gare shi a duniya da lahira zalikum faduquhu lalle wannan shine abin da ya cancance ku ko kafirai faduquhu ku dan dane shi wa anna lil kafirin azaban nar kuma lalle kafirai suna da azaba ta wuta Allah ya tsare wato kenan dalilin shar'anta jihadi farko ku sun zalunce ku ko burama sannan dalili na biyu sun saba wa Allah mahaliccin su Allah yana so yi musu azaba amma ya ku mummune ko ne sunadarin yi musu azaba ko ne makamashin yin azaba ga kafirai a nan gidan duniya an gane ko da haka yake faqatilu a'immatul kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم محل الشاهد في كنا قاتلوهم ويعكس kamar mun yi tambaya mun ce saboda me za mu yake cewa ubangiji sai Allah ya yu'azzibuhum Allah bi aydikum Allah na so ya musu azaba amma ta hannayen ku ne makamashin da za a yi musu azaba inda ya ga dama sai ya saukar musu da azaba irin ta adawa ko ta samudawa ko ta mutanen annabi lut inda ya ga dama sai ya saukar musu ta azaba da aka halakar da mutan farko amma bai yi nufin wannan ba sai yake so ya azabce su ta hanyar ku yu'azzimuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhibu ghaiba qulubihim wa yatubu Allah ala man yasha wallahu alimun hakim sun saba masa bayan tsare a yi musu hukuncin haka ya zalunce su ko ya musu adalci ya yi musu adalci dan mallakar ta ce su bayan mallakar sa ne gaba ɗayan su duk inda suke idan ya hukunta a yi musu kaza bai zalunce su ba dan me wani zai ce ba haka ba wane ne zai ce ya fi Allah san bayinka. sa wane ne zai ce ya fi Allah sanin me ya dace da bayin sa babu ذلك إذا لقيتم الذين كفروا بعد حقا فلا تولوه الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء ربنا إن الله سميع عليم وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني إذا لقيتم الذين كفروا إذا كوكا هدو بوأن سكي a filin سنة ما تفسكنتر كوافيلين يكي فلا تولوهم الأدبار كرتدوا abin da ke nufi suna masu fuskanto wato asalin kalmar mazdar ne amma ana amfani da ita ana nufin jam'i na mutane salatu wal al-adbar kar ku goye baya ku ce za ku Ba na ko da kun hango su ko min yadda ku gansu suna da yawa kar ku gudu ku tsaya ubangiji Allah zai taimake ku za ku ci nasara ne dan karfin imanin ku da kimtsin da kuke da shi na tanadi ba lalle bane ya zanto tanadin ku a ƙasa ya kai nasu yawa ta iya jin guda nabi amma ku tsara su ta fuskar imani sai ku nasara a kansu wa man yuwallihi yawma yadhin dubura dukkan wanda ya juya musu baya a wannan rana illa mutaharrifan li qitalin sai fa in yayi hakan ne dan wata dabara ta wato dan wata gociya ta yaki aw mutahayyizan ila fi'atin ko wanda zai kare zuwa ga wata babbar runduna ta yaki sai fa in yayi hakan ne dan wannan amma in ba haka ba duk wanda ya juya musu baya a wannan rana ba a bi ghadabin min Allah hakika ya dawo da kusun ubangiji wa ma wa jahannam kuma jahannama ita ce makomarsa wa bi'sal masir tun da makoma in ta zanto ita ce wuta jahannam wato wannan aya ta zama nasi da ke haramta mummuni ya gudu a filin yanki manzo Allah ya kirga wannan ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub manyan zunubai guda bakwai da yake wato zunubai guda bakwai masu hallakarwa ne ya fara su da shirka sannan kuma ya kawo wannan a tawalli yau manza a matsayin ne na shida sannan wa kasar muslimat da zabilat mu'minat a matsayin na bakwai ma'ana mutum ya gudu a wajen yaki malamai suka ce ya halatta mutum ya gudu idan ya yi gudu ne ba gudu na a koma gida ba gudu na dabara an fahimta ko a biyo ka a guje ka dan ja baya abinda kake nufi ka ja ka gudu da shi zuwa wani wuri sannan ka dawo a kansa wannan babu laifi shine illa mutaharriban ligitali ko kuma ka gudu da nufin dama ka je ka tsokano su su taho dan ka kai su zama nama a wajen babbar rundunar da kai kwanto a tambaya. an tura ku ne ku biyar ko ku shida da kuka je kuka tsokane su aka dan fara bugawa daga nan gudu sai kuka fita a guje su kuma suna ganin sun samu gara baka a shi ɗan uwan ku sun yi kwanto shi ne awon ta hayyizan ila fi asiri wannan dabarar yaki babu laifi dama shi yaki yaki ne akan alkarru da kuma alfarru alkarru shi ne ka kai hari alfarru shi ne ka janye ka ja da baya gwani wajen kai hari da gwani wajen iya janyewa wannan shi ne babban kwamandan yaki duk wanda bai iya kai hari ba sai ya kai hari bai iya timing ba sai ya hasara sojoji da yawa ina hasara mutum goma ya kamata yi sai ya ashirin sannan wanda bai iya janyewa ba sai ya mummunan sanya lokaci wajen janyewa ya janye a makare bayan an kashe masa adadin mutane da yawa kaga janye wasu amfani da ba ta da yawa amma da ya hango yawan mutanen waɗancan ya kalli sojojinsa ya ga ko da suna da kimti ko bai kai na waɗancan ba ko kuma suna da kimti amma an daɗe ana yakin sun gaji awa biyar shida ana yakin wancan kuma sun janye waɗansu sun turo su to shi ma nan sai janye wannan dan ya zubo waɗansu ya janye wannan dan a gudu a dawo idan an juma amma wanda yake cewa ai mu jarumai na sa gudu ki gudu wace na?" ai idan kora sai kora dole ka gudu ina ba ta bai da annabi Musa ba sun sun ji ba maciji ya gani ya gudu sanda ya kai fata zo macijiya walla mu da ran wala mai aiki ya zura abu zai juya ko waye ya yi da sai kace ba jarumi bane ba gudu a lokacin da ya dace a yi gudu tsayawa a lokacin da ya dace a yi tsaya wannan shi ne jarinka amma ka gudu a lokacin da bai dace a gudu ba ka tsaya a lokacin da bai dace a tsaya ba to wannan shi ne wauta tsayawa inda bai dace a tsaya ba wauta ne gudu a inda bai dace a gudu ba tsoro ne amma in ya dace ka gudu ka gudu daga baya kuma ka dawo shi yasa Allah ke illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila bi'atin amma duka da yan farauta ana zuga mutum wai shi sa gudu ke gudu wai shi baya guduwa a wasu yi za wani ce in su gudu na tsayawa bai ga sassa gudu na zuwa ba in ya ga sassa gudu dole zai fita gudu ko ba haka ba don haka dai a takaice wannan shine salo na yaki sannan kuma idan kafare sun ninka ku yawa abokanan adawa sun ninka ku sau biyu zuwa abin da ya sama to wannan ma ya halatta mutum ya gudu amma idan ku goma ne su ashirin bai halatta ka gudu ba ballantana kuma ku goma su sha biyar ku goma su sha bakwai duk bai halatta ku gudu ba dole a tsaya a yi gudu in ka gudu to za ka fita cikin fakad ba a jawaba min ba. waɗansu malaman suka ce sai fa inda ka gudu din dama sunan ƙaramar runduna ce za ka gudu zuwa babbar runduna da komanda yake to wannan babu laifi ko mun nisan ta shi ya samu dan Khattab a lokacin da aka yi yakin bude kasar Fasha sa Abu Ubay wato lokacin da aka wani gumurzu wajen ƙetare wata gada ta shiga almadari gumurzu ya gumurzu sojojin sun yawa sun yi ni suna yaƙi an gaji jarumai sun gaji shi kuma yana ganin ba zai ja da baya ba a nan gurin yayin shahada kuma dan sabab yana madina yace da ya gudo ya zo nan gurin la kuntu lahu fi'atan da na zama fi'a dinsa ya isa daga kusan ubangiji fa kad ba al-ghadab min Allah ba za ta shafe shi ba da sai zanto au mutahayyizan ila fi'atin kaga tun daga fata inda ya gudo ya zo madina umar dan sabab yace da na zama ni ne fi'a dinsa wato ya samu hanzari a wajen Allah bai yi laifi ba da ya gudu ina fatan kun fahimta ubangiji ce to idan wannan ta faru to shikenan mutum bai yi laifi ba amma wanda ya gudu ba tare da wancan ba ba, ba'a jazaban min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir har riga an zo filin badar Allah Allah ya gama addu'a ya fito daga inda ya fito kafirai sun riga sun hango mummunai mummunai sun riga sun hango kafirai an riga an taho su kafirai sun ga yawan mummunai ubangiji ta Allah ya kara kankanta su a idan mummunai din suna ganin cewa wankin hula ne ba zai kai su dare ba su ko mummunai Allah ya kankanta kafirai a idan su suna ganin kamar kafirai din yan kadan ne su ma sun sa rai game da nasara Allah ya yi haka dan karfafa mummunai kar su gudu to da aka fito filin yakin ya fice a fara da mubaraza wato waɗansu su fito daga can waɗansu su fito daga can sai mutum uku cikin kafirai suka fito da mutum ba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da al-walid ibn usman nan sai mutum uku cikin mutanen Madina suka fito da yake su waɗancan kuraikawan dangi ne sai suka ci haba Mu kuraikawa mu fito sannan a ce wani mutum Madina zai fito yan Aisha su muhajirun din yan dangi irin mu ya kamata su fito sai Hamza ibn Abdul Muttalib ya fito sai Ali ibn Abi Talib ya fito ai duk kuraikawan dangi ne in kai bakurai ne baka fi su zama bakurai ne ba sai abida ibn al-arisi ma ya fito kowa ya kama nashi ali ibn abi talib ya gama da nashi kafin ka ce kobo hamza ya gama da nashi kafin ka ce kobo sannan suka taya abida ibn al-arisi ya gama da nashi sun yi wa juna rauni su aliyu suka taya shi ya tsara ta nashi sannan suka ɗauko shi suka dawo da shi cikin nan manzo Allah sai sake samun kwarin gwiwa wato can an kashe uku nan an kashe nawa da ya tun kafin a je ko kaga wato kenan an fara samun wata bishara kar ku manta ga ruwa da abin kar ku manta ga gengedi da Allah ya sa musu suka samu suka yi barci nishadi ya dawo cikin su su kaga wannan wata su mubashirat sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Ali bin Abi Talib mun kasa cikin tafin hannu guda sai Ali bin Abi Talib jinko aka cikin tafin hannu guda ya biya manzo Allah sai manzo Allah ya karba ya haka sai ya watsa inda kafin kafirai sojoji dubu da manzan Allah ya watsa kasar gaba daya ubangiji ta ala ya turo wata iska ta watsa ta sai da ta fada idan da ɗaya cikin su ina annan sai Allah ce falam dubu, walakin Allah qatalahu wa ma ramaita iz ramaita walakin ta falam dubu ba ku kuka yake su ba da karfin ku kadai walakin Allah qatalahu Allah ne ya yake su da karfin shi Ko dai an ajiye ku ne a hoto a gan wa ma ramaita iz ramaita ba kai ka isar da jifar ba lokacin da ka jefe su walakin Allah rama Allah ne ya sadar da jifar zuwa ga idanunsu ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yake cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da manzon Allah yayi jifa amma kuma ya ce manzon Allah bai jifa ba yanzu a nan gudun sai wani ce kamar ya zama tukka da warwara wa ma ramaita iz ramaita ba kai jifa ba yayin da kai jifa kada warwara kenan amma abinda aya take nufi wa ma ausalta ramya iz ramaita ba kai ka sadar da jifar ba lokacin da ka jifa ba kai ka sadar da abin jefawar ba iz ramaita yayin da ka jefa din walakin Allah rama. Allah ne ya sadar kai ka jefa Allah kuma ya ƙarasa abin ya isa inda aka jefa ya fala wato akwai jifa daga hannun manzon Allah akwai isar da jifa zuwa ga abin da aka jefa manzon Allah shi ya jefa ko shakka babu amma ba shi sadar da abin ba wa ya sadar da shi shine ma'anar walakin Allah harama Allah ne ya sadar da jifar waliyul mu'minina minhu bala'an hasana dan Allah ya jarrabu mummuni kyakkyawar jarrabawa shine su ci nasara inna allaha sami'un alim to da aka yi wannan kaga kowa kasa ta isa idan sa kura ta buke idan sa ya gome yake da shi sannan sai manzo Allah ya umarni kawai sahabbai su shiga filin daga sai kawai suka shiga filin daga kar kuma daga malaiku sun riga sun tsara su shi ke na kawai sai aka shiga filin daga aka yi kai kafin ka ce me an ka kashe kafirai musu saba'in an ɗaure mutum saba'in cikin fursunonin yaki ubangiji ta Allah ya zarrabu mummunai da nasara jarraba kyakkyawa kenan shi ne bibiyar mu'min nabi bala an hasana a cikin musulmai ba wanda ya shahada sai mutum goma sha kadai su ne suka yi shahada kaga wannan taimakon Allah kenan bisa ga ka'idar kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin sai wanda ya zama aya ta cewa Ake in muka tsaya don Allah muka tsare dokar Allah karfin mai karfi ba zai iya nasara akan mu ba domin yadda ake yakar musulunci yau shekara dubu da wani abu ana yakar musulunci a dukkan kasashen musulmai babu wata ƙasa da take mallakar makamashi na nukiliya ba sai Pakistan a kwana nan duk kasashen musulmai duk inda ake da makamin nukiliya wato ainihin ƙasa ce wanda ba ta musulmai ba duk inda ake da atomic bomb ba na ƙasa ce ta musulmai ba duk inda za ka ji ana kidayar soja miliyan ɗaya zuwa sama to ana magana ne akan Amerika ko Japan ko India ko China ko Rasha miliyan ɗaya zuwa abin da ya sama amma ba wata kasar musulmai da suke da sojojin da suka kai miliyan ɗaya kaga amma tare da haka ana ta yakar musulunci da makamashin nukiliya da karfin majalisar ɗinkin duniya da united nations da wace ce wace ce security council da waye da zalunci da komai amma har yanzu musulunci da turai da america shine addini number one wajen yaduwa ba addinin da ya fi su karbuwa ga aiki wannan kadai ya ke ba da cewa addinin Allah ne a yaƙe shi da kuɗi a yaƙe shi da tattalin arziki a yaƙe shi da karfin soja wanda yake kiristanci ya yaƙe shi wanda yake yahudanci ya yaƙe shi yan addinin buda su yaƙe shi masu bautar shanu da masu bautar bera a ƙasar indiya duk su yaƙe shi amma har yanzu ko musulunci na nan ƙara ƙarfi ke ƙara yaɗuwa ke duk inda aka ce ƙasar kaza ne na ɗaya sai a ce ko musulunci ne na biyu in musulunci bai zama na ɗaya ba a ƙasa to zai zama shi ne na biyu ka duba ka gani duk inda a ce a Amerika kiristanci na ɗaya dole musulunci da biyu yahudanci bai zama shi da biyu ba a Ingila kiristanci na ɗaya musulunci da biyu idan ka koma Japan kuma wato sai a ce addinin Buda na ɗaya kiristanci bai zama na biyu ko musulunci kuma na biyu idan ka je China kuma duk tsayarsu addinin Buda na ɗaya ko musulunci da biyu duk inda ba musulunci ba ko zai zama daya wato ba zai zama da wuya ya zama na uku sai kasashe kaɗan kaɗan daban daban wanda sun da karfin sa kenan ba da karfin nukila bai ke yaduwa ba da tsaurin gindin tafi ɗinkin duniya bai ke yaduwa addini ne da yake yaduwa da adadin ubangiji wallahi inda musulmi za su zama gaske da ya kamata su zama karkashin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah to da babu wata ma magana gaba ɗaya ma yanzu a nan duniya ba wata magana ake daban amma rabancin mu ne ma yasa muke ganin kankancin da muke wato mun kasa wakilci musulunci cikin maganganun mu cikin ayyukan mu wato wani ma yana jin kunya da ce shi musulmai ne ko wani dan tiyata yana jin kunya da ce shi musulmi ne wani dan kasuwa yana jin kunya da ce shi musulmi ne wani dan boko yana jin kunya da ce shi musulmi ne su kuma wadancan duk kirista dan boko ya da shi kirista ne duk dan siyasa dan dan kirista ya duk duk duk kan boko wanda yake kirista ya tafi kirista ne duk dan siyasa kirista ya tafi kirista ne duk dan kasuwa kirista ya tafi haka ne idan aka ce ga coci aka nuna sahun gaba a cikin coci bencin gaba sai ga general general da soja da kwamishinonin yan sanda da darakta darakta da ss da su waye su a gaba da hankalinsu da shekarunsu da komai sun cire hularsu sun ajiye wani yaro a gaban su fada ɗan shekara talatin yana faɗa musu me za su ce amma mu kuwa idan ka zo masallaci sai ku ga ku ne waɗannan matasa waɗannan matasa wanda yake ya isa a nuna kamar yarda ba kanka da addinin kake wannan ita da muke ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ذلك ابن ابي فارقين أبايا ne da Allah ya kaddara cin nasarar mummune suna ɗan kaɗan a kan kafirai duk da su, da yadda aka fara da fito na fito ɗaya a nan ɗaya a can ɗaya a nan ɗaya a can ukun nan suka gama da ukun can da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jinci kasa ke ɗaya ya watsa da cikin shiga idanunsu zalikum hakan duk ya faru ne a gaban idanku wa anna Allah muhinu kaidil kafirin dan ubangiji ta'ala mai rauna da kaidin kafirai ne mai rauna da dabara su ga makircin su ne duk makircin da suka yi Allah zai warware duk kullun da suka yi ubangiji ta'ala bai zaba su nasara ba sai kuma Allah ce in tastabtu idan har kun nemi agaji ku kafirai faqad ja'akum al-fath wa azabun ya riga ya zo wa in ta'udu wa in tantahu in kuwa za ku daina kafirci ba huwa khairul lakum to shi fa alkhairi a gare ku me yasa aka ce in kunne ma nasara to nasara ta zo in kunne ma agaji to agajin ya zo lokacin da suka fito daga makka akan hanyar zuwa badar abu jahal ne wai ke yin addu'a shi da ire-irensa ya daga hannu yana cewa Allahumma ayyuna kana aqta al-rahab lil-rahim وآتانا بما لا بما لم نعرف فأئنه الغداء yace ya ubangiji duk wanda ya haifar da yanke zumunci a cikinmu ya kawo mana abin da ban sani ba iyaye da kakanni ya Allah ka gaggauta halakar da shi ya Allah ce in sun sarki in dai kun yi addu'a to ga addu'a nan ta waye ya fi kowa yanke zumunci ku da kuka kula annabi daga garin makka da sauran mutane ko kwace dukiyarsu ko gaje gidajensu suka je madina suna bakunta ko kuka yanke zumunci ko kuma shi kawai dan ya zo ya ce ayi addinin da ba nasu ba <laughs> ah, shi fa bai ce da ƙarfi zai hana kuna ku ba asali ma ta aka lakum dinukum kuna zo na gari da kuka ce ku ku yadda ba sai ya bar gari sannan wa atana bi la na'rif wai ya zo musu da abin da ba su sani ba bai zane abin da ba ku sani ba tauhidi shine sabon abu ko suka ne sabon abu tauhidi ko ita ce fitara da Allah ya halitta mutane a kai fitar Allah da ta fitar nasu alaiha shirka ita ce babbar abu ba ku kawo sabon addini ba duk mai shirka da bid'a shi kawo sabon addini amma mai tauhidi da sunna shi yake kan asali da Allah ya halitta mutane a kai dan saboda haka sai addu'a ta fada kansu fa kada da'a kuma fatu wa in tantahu fa huwa khairul lakum in za ku dana abin da kuke yi na kafirci ko to shi zai yi muku alkhairi wa in ta'udu na ul in kuka sake komawa kan barnar ku to za mu koma wajen mu ta annabi ya ji ku walan tughni ankum bi'atukum shay'an yawan ko kungiyar ku za ta walaka da ku komai ba walau ka ko ta yawaita wa anna Allah ma'al mu'minin lalle Allah ta'ala yana tare da ne ya shi kuwa annabi ya kamata mu tsaya godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a farkon lamari da ƙarshen lamari muna gode masa muna yabon shi yabo da baya da iyaka muna yi masa godiya godiya da baya da iyaka a bisa ga abin da ya ni'imta mu da shi na ganin ƙarshen wannan darasi na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida a cikin wannan wata na Ramadan abin da rage ya uwa faɗakarwa ta ciya sanin mu neman ji labari akwai dokoki guda uku waɗanda suke da matukar haɗari waɗanda ake ƙoƙarin a tallata su ga gwamnatocin jihohi bayan an kai su ga majalisa ta tarayya doka ta 'yancin ƙananan yara doka da take da alaƙa da mata ‘yancin mata doka ta yaƙi da ta'addanci waɗannan dukkanin su dokoki ne na zalunci kuma da yawa daga cikin bangarorin dokar ya saba a addinin musulunci ana misali a cikin doka da yancin ƙananan yara ana so a daidaita dan zina da aka haife shi a titi da dan aure cewa matsayin su daya yadda dan aure zai yi gado haka dan zina ma zai yi gado yadda dan aure yake da cikakken haƙƙoƙi wajen uba haka dan zina ma yake da wannan kaga wanda ya saba addinin musulunci sannan uba ba da yancin horar da ɗansa yadda musulunci ya yi tanadi ba da yancin tarbiyyanta sai tsora shi kan salo na addini da yake so sai abin da shi yaron ya gada ma ya zaɓar makarsa sannan karkashin dai wannan doka uba ba da yancin aurar da yasta wanda suke kasa da shekaru sha shida idan ko har yayi haka to ya ke doka za a iya cin shi tara da dubbin kuɗi masu yawa kila dubu ɗari biyar ko abin da ya fata ko ɗauri mijin da ya auri matar za a kama shi da laifin yayi mata fyaɗe in har ya sadu da ita da haka za a yi masa waɗansu dokoki da hukuma da waɗansu tanade-tanade na zalunci da ke cikin dokoki amma ba kar ku manta ba su yi maganar zina ba ba a ce ba bai halarta ba mutum ya sadu da mace ya kasa da shekara sha shida aure ne kawai aka haramta amma saduwa wannan ko ɗan shekara bakwai ya je yawa fyaɗe wannan bai laifi ba ko ɗan shekara goma ce wannan bai laifi ba tunda dokar ba ta ce komai ba game da wannan waɗannan dokoki sun ci karo da al'adun sun ci karo da addini na tabbatar ba wai mu musulman Najeriya ba hatta kiristoci na Najeriya waɗanda suke dangantuwa zuwa ga kabilu daban-daban wannan dokar ta ci karo da al'adun da suka gada iyaye da kai kuma a ganin mu idan har aka ce za a zartar da wannan doka a Najeriya to za ta kawo rudani mai dumbin yawa a ƙasar da haka muke kira ga majalisun dokoki na jihohi da su yi watsi da ita an yi su maganar ɗanta an je an kai ta majalisar tarayya tun yan majalisar da suka riga suka yi yayin su suka wuce kafin zaɓen na 2003 sun riga sun tabbatar da dokar abin ta kai da bakin ciki sun riga sun tabbatar da ita a mataki na tarayya to sai dai ba za ta samu tasiri ba a ƙasa sai an samu mafi rinjayen jihohi kashi biyu ba uku na jihohin Najeriya sun amince da dokar. to kaga anan gurin kenan majalisun dokoki na jihohi wato yanzu al'amarin na hannun na ce ko ka yadda da ita yanzu su da ita ita zai sa a tabbatar da ita a kasa rashin yadda su shi zai sa a rushe ta waɗannan mutane a shirye suke su kashe kuɗaɗe masu yawa a tsaye 'yan majalisun dokoki na jihohin mu waɗanda ba su da kishin addini amma duk wanda ke da kishin addini ba zai yadda ya sayar da addinin sa ba akan haka da yawa daga cikin malamai a jihohi daban-daban yanzu misali a jihar Kano malamai sun kai ziyara majalisar dokoki da jihar Kano sai majalisa sun yi mana alƙawarin ba dai a zamanin su ba mun kai ziyara majalisar dokoki da jihar Katsina sun yi mana wannan alƙawarin an kai ziyara majalisar dokoki da jihar Jigawa ina jin Bauchi ma haka da dai jihohi da dama gwamnan jihar Kaduna ya alƙawarin ba dai a zamanin sa ba da sauran jihohi to za mu so mu ji an ce a nan ma wato ainihin jihar Borno da Yobe da North ba gaba daya idan to wannan doka ba ta samu gidan zama ba a yi iyakacin kokari yadda za a yaki wannan doka a waɗannan jihohi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar wa dukkan makiya addinin musulunci mummunan kai sannan kuma waɗanda suke bin kafofin watsa labarai cikin yan kwanakin nan sun ga abin bakin cikin da ya faru na yadda a gwamnatin tarayya ta yi umarni a rufe ofishin da ke kula da aikin hajji karkashin gwamnatin tarayya wanda ke. jidda wato azumi kenan ko al uh, bisatul hajj ta Najeriya hakikanin gaskiya wannan wani yunkuri ne na yawa shi kanshi aikin hajjin da kasa wanda ya rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar idan har yan majalisar mai tarayya suka yadda da wannan kuma gwamnoninmu na jihohi suka yadda da wannan kuma malamai suka yi shiru akan wannan ɗaiɗaikun musulmai suka yi shiru akan wannan ƙungiyoyin addini na musulunci suka yi shiru akan wannan to an samu dama ta yi wa ɗaya daga cikin rukunan musulunci na ƙarfe daga ƙasa zagon ƙasa to sai ku saurari kuma zagon ƙasan da zai biyo shafa'ar daga nan za su yi wanda zai shafi zakka daga nan za su zo har kan sallah daga nan za su zo har kan kalmar shahada tun da nufin su rushe addinin musulunci magana ƙarya take ba ƙarya take ba daga gaske ya rage mu mu ne in muna yin musuluncin daga gaske ko muna yi da ƙarya mu a matsayin gwamnonin mu a matsayin ƴan majalisun mu na tarayya da na jihohi mu a matsayin iyayen mu malamai masu shekarun mu da ƴan tsakatsakiya da matasa mu a matsayin ƙungiyoyi na addini mu a matsayin attajirai mu a matsayin ɗaiɗaikun mutane idan mun tsaya mun kyale abin ya tafi haka ba mu kuma matakan da ya dace mu ɗauka ba to ala hakika za mu ga bakin ciki nan gaba nan gaba kuma su wato ainihin musamman shi shugaban kasa Um, da sauran su waɗanda ba musulmai ban Najeriya su fahimci cewa ba su da wata ƙasa sai Najeriya ba su da wata ƙasa sai Najeriya in suna ganin tana ɗaurin gindi daga waje wannan ɗaurin gindin dai ba zai bayar da dama a ɗauke su daga nan gurin a yi musu gurbin zama a Ingila ko a Amerika ko a wata ƙasa daga cikin waɗannan ƙasashen ba. Daurin gindin za su yi shine da iya taimaka muku da abin da ya kamata su taimaka muku da shi idan fada ko rikici na cikin gida ya tashi amma ko soja ɗaya ba za su tura muku ba ba za su yi zuwa su ku faɗa ba to kuma ba ku da tabbas ɗin kuna da nasara a ku ɗari bisa ɗari wannan ba ku da tabbas ɗin idan rikici ya rikici a Najeriya kuma kuna da wata ƙasa da za ku yi ta karɓi babunci kun yi da mu ba da ba mu da wannan tabbas ɗin mu da ku ba mu da misalin Najeriya yana da kyau ku kalli abin ta wannan mahangar gajeren misali za ku kalla Burundi da Zayir a da Congo Kinshasa a yau waɗannan dukkanin su kasashe ne masu rinjayen Kirista Liberia dukkanin su kasashe ne masu rinjayen Kirista da tsirarin musulmi lokacin da rikicin cikin gida ya faru da sunan kabilanci da wani abu wani taimako wani gata turawa suka yi musu sun taimaka wa junansu ne da makamai suna ta kashe kansu suka kona dukiyoyinsu suka rusa kasarsu suka mai da su ba komai ba don saboda su baƙaƙen mutane ne ba su da makoma a duniya a kan wannan mahanta suke kallon kowane irin mutum barka da sun addinin ku ɗaya wannan addinin ku ɗaya daban amma launin fatar ku ya ta babban kai su kuma kan haka suke kallon ka wawaye daga cikin musulmai waɗanda ba sa gane wannan amma masu hankali lokaci ya za su fahimci wannan kawai su kalli kan kasashen da nisa su gani me suka taimaka masa da shi rikici suke sun karkashe junan su kuma babu wani agaji da suke musu yawancin waɗanda aka kashe a Burundi da wanda a cikin coci aka kashe su rikicin kabilar hutu da hutu da su suka nake nike so in ce an kashe mutum a cikin abin da bai fi shekara ɗaya biyu ba a wani ɗan tazara aka kashe mutum dubu ɗari tara lokaci guda karkashin soji karkashin kulawar sojoji na United Nations suna kallo a gaban idan su da aka yi wannan ta'addanci irin yadda a gaban idan su aka yi duk abin da aka yi a Srebrenica daidai lokacin da sojoji na Sabiya suke kashe Kuroshiyawa dukkan su kuma Kirista ne bangarorin guda biyu saboda sun wata manufa ta manyan kasashe irin su Amerika da Ingila saboda haka ya kamata ku kalli wannan a wannan matsayin wannan mahangar duk wasu zuba da tashi muku a waje aikin banza ce mu a Najeriya muna da rikici namu da cikin gida duk inda ake yin addini a Najeriya a arewa ne ake yi shi in musulunci ake yi to ba wai alfahari ba ba kuma bangaranci ba yadda ake musulunci a arewa kowa ya tsare yadda ake yin sa a kudu garbi in kiristanci ne ake yi kuma kowa sai yadda ake yin sa a arewa ya tsare yadda ake yin sa a kudu garbi kuma a yanzu a gudanar da wannan mulkin gaba ɗaya kakaf in akwai wani gata da ake wa kiristanci a gefe ɗaya to kuma akwai wata yaƙa da ake wa bangaren arewa kaso kan ɗinsa a gefe ɗaya to ku ci ko ku so haka ne kwanan kwanan nan gwamnatin tarayya ta ba da kwangila ta dala ta dala biliyan nawa biyu da rabi ko wani abu a kan gyara harkar wutar lantarki amma babu ɗaya da ta tsallako jaba duk gaba ɗaya a yankin kudancin da nan ake yin ma'ana suna gina can gurin sai da idan ma ƙasar ta karwa sai mu wayi gari ba mu da komai dai lokacin da za a raba ƙasar tunda akwai mafarkin raba Najeriya ko gida uku ko gida hudu ko gida biyar sannan ku da muke tare da ku kiristan mu na arewa duk kasan da ake ba babu yadda za a yi ku fito ku haɗu da yarbawa ba matsin da aka yi kuna cikin yarbawa ba matsin da aka yi kuna cikin inyamurai matsin da aka yi ku wani na dodoro da aka muku wayo shi ne a cikin na cikin yan Niger Delta shirme babu shirme ma a duniya irin Niger Delta yaudara kawai waɗansu tsofaffin yan bokon yan Niger Delta da ya sayi su ya biya muku shirme sun riga sun yi expire ɗan shekaru sittin in zuwa abin da ya sama ba su da makoma suna yi muku shirme kun ji ku tambayi da filin ku masu hankalin cikin ku su karanta muku tarihin Najeriya kafin samun yanci da Najeriya bayan an samu yanci da irin gudunmawar da Sardauna ya muku da wanda ta fara kwalewa ya muku da wanda su ba su kai duk mun manta da wannan wani ya yaudare ku duk ya kamata ku kalli wannan a wannan matsayin ga mukan kalli abin a mahanga ta muka musulunci mukan kalli abin a mahanga ta ƙasa kuma ya kamata dukkan mai hankali ya bayar da wannan analysis da ta hanyar haka zai adalci saboda haka lalle lalle ya kamata wannan abu duk masu hankali da yi kokarin shawartar gwamnatin tarayya ta hanyar da ta dace duk jami'an tsaro na cike da na waje da yi kokarin rubuta rahotanni da za su taimakawa matsalar ba kawai su goyi bayan gwamnati ba akan doka ko kuma abin mataki da ta riga ta dauka su rubuta musu hakikanin abin da suke ganin shi da zai faru duk wanda zai bada shawara ya bada shawara wanda za ta faru amma idan mutum yana ganin cewa shi yana samun kuɗi ya riga ya samu kuɗi ka ta saba kuɗi kuɗi nan da na Najeriya za su zama kuɗi ne in Najeriya tana zaman lafiya daga lokacin da kasar ta shiga rikici in kana da miliyan goma a gidanka a jiya a matsayin takardu sun zama su da takardar biredi kowa su dai ubansu dan a lokacin babu central bank babu kaza wannan ya zama shirme wani ba ake da daban dan sai inda Najeriya sannan naira take da amfani in ba Najeriya sai a samu wani sunan daban kuma a san me za a ce dan a lokacin za a kasance da Najeriya ne zuwa gida gida ba zai zama muka alheri ba lalle ba lalle bane ya zame mun alheri ba lalle bane ya zame maka ya zame muku alheri gaba daya dan haka ya kamata a hankara iyayen sarakuna ko gudunmuwar da za su yi bayarwa kan wani in sun tsaya daga cikin sun zama wato sun tsare mutunci da kima da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su ya yi ina godiya ga Allah subhanahu ala. wanda da ikonsa ne muka samu ganin wannan ramadana da suka da muka yi duk abin da muka faɗa na daidai ubangiji ala ta ne tare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ya ji mana a madadin ku a madadin kaina muna miƙa godiya da gwamnatin jihar Borno bisa ga dukkan goyon bayar goyon bayar da ke bamu wajen gudanar da wannan tafsiri a kowace shekara musamman tun da tun daga farkon wannan tafsiri har karshen sa da kiyamar da muke tun daga farkon ta har karshen ta muna tare da gwamnatin jihar Borno ne tun da muna tare da mai girma mataimakin gwamna wanda shi ne hannun dama na gwamnatin jiha shi ne kuma idan dama na ita wannan gwamnati muna godiya Allah ta kamar alkhairi muna godiya ga mai girma shehu Borno bisa ga goyon baya da yake ba mu bisa ga wannan tafsiri da muke gabatarwa da addu'ar alkhairi da shawarwari da yake ba mu a duk lokacin da muka buƙaci haka ubangiji ta Allah saka masa alkhairi ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci zurriyarsa a bayan muna fatan kuma ba zai gajiya ba a duk lokacin da ya ga wani abin da ya kamata ya shawarce mu ya taso to za mu so mu samu shawararsa muna godiya da addu'a ta fatan alkhairi ga Alhaji Muhammad Lindimi wanda yake ɗaukar nauyin wannan tafsiri da ake gabatarwa kusan tun daga shekara tana fito zuwa yanzu shekara da ɗaya har shekara goma sha biyu jere da juna Allah ta ka masa da alkhairi Allah albarkaci dukiyarsa Allah albarkaci zurriyarsa ubangiji ala wato ainihin ya sa kari, ya gadiya kan abin da ya saba yi na ayyukan alkhairi ina godiya ta musamman ga Alhaji Adamu Dibal mutum gwamnan jihar Borno da zuna yi magana akan sa a matsayin wakilin gwamnati yanzu ina magana akan sa a matsayin sana'a na na wani zai dauka cewa kasancewar ya zo gwamnati ne muka saba da juna hakikanin gaskiya mun saba da juna tun kafin ya zo gwamnati tun kafin ya yi tunanin ma zai ma shiga siyasa ko ya zama mataimakin gwamna ya kai mun ziyara har gidan da nake zaune a Bauchi shi da kansa ni ban manta ba ya kai mun ziyara a Kano ya ce to a kirga ina godiya a gari shi bisa ga dukan goyon bayan da nake samu da karfin gwiwa wato ainihin wajen gudanar da wannan tafsiri a matsayin sa na aboki amini goyon baya na shawara goyon baya na abin nan wannan aure na yana da muhimmanci sama da kowane irin goyon baya Allah ta kamar alkhairi sauran malamai da muke tare su a nan cikin jihar Borno musamman mu malamin mu Sheikh Muhammad Abba Aji wanda akan tabarkin sa muke tafiya dukkan wani malami da ke karanta da suna a jihar Borno ina jin malam Muhammad Abba Aji yana da minna a kanta yana da abin da suke a game da shi Allah ya saka masa da alkhairi yayi nashi a lokacin da shi kadai ba mataimaki mun zo lokacin da Allah madaukakin sarki ya nuna masa mataimaka cikin almajiransa na kusa da na nesa kuma har yanzu kuma bai gaji bai na yi muna fatan Allah kare da jeje domin a shekarunsa a ce har yanzu zai yi tafsiri da yamma gidan gwamnati da Hausa ya koma da gidansa bayan sallar isha ya yi da kanuri hakikanin gaskiya a masu shekaru irin nashi zo ne sai an masa jagora yake tafiya amma kaga har yanzu saboda hasken sunna kullum kamar ƙara ma kyau yake yi ƙara kuruci ya yi ubangiji ta'ala ya haskaka rayuwarsa ya haskaka kabarinsa muna godiya ga sauran yan uwa abokanai wanda muke tare a fagen da'awa malam abubakar kiyari malam madu mustafa limami na wannan masallaci malam ali mustafa imam ali gaskiya malam garba yaya da sauran dukkan malamai wanda ba sai na ambaci sunansu ba waɗanda muke tare su akan tafarki da sunna ubangiji ta Allah saka musu da alkhairi kan kokarin da suke na yaɗa da'awa muna godiya ga yan kungiyoyi na addinin musulunci waɗanda kullum muke tare da su ko kungiyoyin da suka jibanci mata ko waɗanda suka jibanci maza waɗanda kullum muke tare da su shawarwari da juna tsara yadda da'awa za ta gudana cikin watan ramadana lashoci fadakarwa kai ziyara gidajen yari gidajen kurkuku asibiti Allah saka musu kuma mun tsaro ba za mu manta da su ba muna godiya ga rundunar yan sanda ta jihar Borno kan goyon bayan da muke samu tun daga kan kwamishina zuwa ga kwamanda na mobile police ubangiji ya saka musu alkhairi da kuma ofishin yan sanda na nan GRA wanda muna samun haɗin kai a wurin su tsawon shekaru mai yawa Allah saka musu da alkhairi kamar yadda muke godiya ga hukumar kula da zirga-zirgar motoci ta rossafi safety kenan rossafi wanda lokaci daban-daban sukan taimaka wajen kawo tsari a wannan masallaci da sauƙaƙe zirga-zirgar ababen hawa da kula da sauransu sannan muna godiya ga 'yan agaji na jama'atul islam da na jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna da na isyanul islam waɗannan samari ba abin da za mu ce game da su hakikalin gaskiya su ƙarshen baya ne na gudanar wannan tafsiri yara in shekaru sha biyar sha shida sha bakwai kaɗan su ne suka ke tare ashirin waɗansu ashirin da biyar kaga sun baro gidajensu sun zo nan tun kafin sallah azhar suna nan kuma har a kammala kiyamun laifi. a tashi karfe hudu sannan su tafi gidajensu su je su samu su yi barci wallahi duk lokacin da na tuno su ina samun kwarin gwiwa kwarai da gaske don lokacin da na fito daga gida zan zo masallaci yana daga cikin abin da yake ɗauka hankali na tsaya tsayawar waɗannan yara matasa Allah ya saka musu alkhairi kuma ubangiji ta ala kare da biyar su muna fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi da dukkan wanda yake taimaka mana yan jaridu da kafofin watsa labarai da muke tare da su musamman nan cikin jihar Borno gidan talabijin na NTA gidan rediyo da talabijin na jiha BRTV da rediyon jiha da kuma gidan rediyo na tarayya FM wato gidan rediyo na Peace na nan da kuma wato ainihin sauran kafofin wasu labarai da suke yaɗa wannan karatu ubangiji da ala saka musu alkhairi na ambaci na nan gurin domin duk wanda suka yaɗa wannan karatu ko a Kano kamar CTV da NTA da Freedom Radio Station da Refawa da AIP da NTA Katsina da NTA Bauchi da BRC Bauchi Radio Corporation da kuma DITV Kaduna da Nagarta Radio Station da Pyramid a Kano da dai tsoron wurare gaba ɗaya sukan samu kasusuwa ne da waɗannan wanda ke gaban musu ke ɗauka wato musamman na da kamaraman da NTA da kuma wato kaset na Borno Radio Station waɗanda yawanci su ake amfani da su wajen aika waɗancan kafofin wasu labarai a waɗancan jihohi ko musamman a wannan shekara abin ya faɗa da wannan karatu yadda kuke ganin ka a nan a jihar Borno haka ake ganin ka a waɗancan jihohi sabanin a da sai dai a samu musu na bara amma a bana wani tsari aka yi na musamman duk kwana biyu za a aika da kasai ta hanyar wato motocin haya ko muna godiya ga kungiyar union kungiyar motocin haya musamman ta tashar Kano a nan Maiduguri waɗanda su muke ɗorawa nauyin isar da kasai din zuwa Kaduna zuwa Kano zuwa Katsina zuwa Bauchi zuwa Jigawa zuwa wuraren da duk kasai din ke zuwa duk lokacin da aka haɗa na kwana biyu ko uku sai a baiwa direba kai tsaye shi kuma ya kai har can gurin ko kuma mutanen can a yi waya da su su karba a biya a sa a gidan rediyo da talabijin mutanen can su rika gani kamar ma suna tare da mu abin sha'awa shi ne da yadda ana sa kasa ɗin a Kaduna waɗansu suna yawo suna cewa wai ina wannan masallaci ina ake wannan tafsirin wa a wani titi ne an sa a Kano waɗansu suna neman masallacin a Kano to hakikanin gaskiya ƙungiyar union ta rezobi na nan ta sai Kano a nan Maiduguri Allah saka musu alkhairi kan wannan yunkuri da suka yi su ma waɗannan kafofin watsa labarai ko na nan jihar Borno ko na waɗancan jihohi da na ambata sun shiga gudunmawar da suka bayar ubangiji ta ala saka musu alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka su gajiya bukatar kowa sai Allah Allah an sa masa jama'a in nake zan yi godiya ba za ta kare ba wannan nake so in yi wa godiya suna da yawa cikin maza ko cikin mata a nan cikin Maiduguri ko waɗanda suka kawo min ziyara ko waɗanda suka aiko min da abincin bude baki ko wanda suka kayyade ni gidan su ko wanda suka aiko min da sabulun wanki ko sabulun wanka ko wanda zai aiko da turare ce da Allah sai dai so yake in zan fito kiyamul lalle in fesa turaren shi ko wanda zai aiko da turaren wuta ce so yake in turare riga ta da turaren shi in zan fito tafsiri wani in samu in yi wani kuma in kasa yi wani in rike in tafi da shi gida dan ne in je in turara a daki na da na amaryata to dai ina godiya a gare ku gaba da Allah saka kowa da alkhairi waɗanda ne musu ba daidai ba na saba musu ko sun zo su ganni ba su samu daman gani na ba saboda ni dan adam ne kuma dole ina da limit na abin da zan iya yi akwai gajiya akwai barci akwai wani lokacin ciwon kai akwai zazzabi wani lokacin sannan akwai waɗansu ababen da wani lokacin dan adam ba zai faɗa ba wannan ya hana wani lokacin ka samu ka so ka ganda baka so ba ko ki zo kina son ki ganda baki samu daman gani na ba duk wanda na saba ta wannan hanya yana fatan da Allah ya yi ni dai na yafe wa kowa da wanda yayi da ni da wanda yace na masa girman kai da wanda tace na masa yanga da wanda yace na masa yanga duk na yafe dan gidi da Allah ya tara mu gidan aljanna gaba daya ikhwanan ala surin mutakabilin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها مآسنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآبنا اللهم اجعل واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا أبنجي كبام زمن الله فيها أدرم كبام زمن الله فيها أتفرم كبام زمن الله فيها أجهوهم كبام زمن الله فيها أمسروتم يا أبنجي كإنجن تامن سوغبنم يا أبنجي كجارة من سوغبنم يا أبنجي كسامس سورنك يا أبنجي كسامس سورنك يا أبنجي كجارة سوغبنم zukatansu ya ubangiji ka gyara ayyukansu ya ubangiji ka gyara maganganunsu ya ubangiji ka arzuta su da mashawarta na gari ya ubangiji ka sa su zama masu jin tsoronka ya ubangiji ka sa musu zuciya ta adal ka sa musu zuciya ta tausayi ka sa musu zuciya ta tsoro ka sa musu zuciya ta tsoronka ka sa musu zuciya ta jin kunyar ka ka sa musu zuciya ta kishin al'umma ka sa musu kishin zuci ta tare da su ya ubangiji ka albarkaci gidajen mu da kasuwancin mu da ilimin mu marasa lafiyar mu a gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya masu lafiya ubangiji ka sanya albarka a ciki yan kasuwar mu Allah ka taimake su yan kasuwar mu Allah ka taimake su mataimakan mu ya ubangiji ubangiji ka taimake su ma'aikatan mu ya Allah ka taimake su ma'aikatan mu ya Allah ka taimake su yan boko mu masu kiki ya Allah ka taimake su yan boko mu masu kiki ya Allah ka taimake su matasan mu mazan mu da matan mu ya Allah ka agaza mu ya ubangiji yadda ka hada mu anan ka hada mu gidan ka ya ubangiji yadda ka hada mu anan ka hada mu gidan rahmar ka ka tsare mu daga fushinka ka tsare mu daga azabarka ka arzuta mu aljannarka ka arzuta mu yin tozali da kai ka arzuta mu ganin ka ya ubangiji ka arzuta mu ganin zatin ka ka arzuta mu aljannar ka tarhama ka arzuta mu aljannar ka tarhama ka sa mu shiga karkashin ceton manzanka annabinka daɗinka manzanka da kadanka daɗinka annabinka ya ubangiji ka sa qur'ani ya ce mu ya ubangiji ka sa qur'ani ya ce mu ya ubangiji ka taimaki masu taimakon addini ya ubangiji ka taimaki masu taimakon addini rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah, gobe kamar yadda aka yi bara za a ci gaba da karatu yau da daddare za a ci gaba da kiyamun lai da daddare yau za mu yi kiyamun lai insha Allah kama ya kashe baki da ko a yi hayaniya da aka ra'a da ka kuma kama Allah ba ta tsayuwar magana da kokarin hanzar abubuwa ba shi ne ne amma duk da su ba a tsara da kuma idan kana tsarar ba ka tsara da sama kuma sai ya karanta abin nan da da wahayi sai ya karanta shi ya rubuta masa ya amma kwakwalwa ta tsari da bala'i kan ka'idar da ke su suka ce duk wanda yana da cikakken membership haka aka karanta a jazirar sauran wasu abubuwan da ba kowa gani duk wanda yake ya in wanda yake son digiri bai bari sai ya karfi ya mafi karanci ya zato ya hada sai irin talatin na Qur'ani ko abin da ya sama duk wanda bai hada sai irin talatin ko abin da ya sama ne ko ya zanto zai iya sarrafa kowane makami ya samu yanzu duba da gwamnati da duba da wayo in ya kuma ya zanto ya iya tuka mota in ya samu jirgin sama zai iya koya ya iya hama su ya iya jiki ya iya hawa doki ya iya hawa jaki ya iya tafi ya iya su ne mai cikin ruwa saboda imajin hazo ne ba ninkaya sun zama ya iya abubuwa guda ke ne ya iya ya iya wato tudu ya iya tudu ya iya tafi ya iya wane ne komai duk wani bala'i ya iya cikakken memba ke kuma yanzu yana azumin litinin su alhamis yana kiyamun laifi. ba da ƙarya baya munafunci baya gulma ba ƙarya ba wani kitu jiki a dai na ƙarshen sa a dai kuma na malami a kisa a na fadawa kai ta ba wanda ya cikin jibo ko in ko hawa ba ka da ko gulma ko musulunci ba da ya kisa a kan da kisa a in magana ku kuke ne ko a san da ma'ruf kan ma mana muku ko a kalma da tsayi eh, ko a faɗa ko kalma za ta da duniya ta ku ina magana ko har suna da level ma'ana ta tabbatar cewa um, zahirci ba a iya kawo ya ba su da idan kuma yan uwa wanda bai kawo wannan wani malam ba su wani ɗauki ba shekara goma sha biyu ko makamancin haka Kano ya fara bai a wani masallaci da ka masallaci na juma'a ne inda na ugo kore a kasan waya dan malam da kare zauna ya fito a matsayin shi ahlu sunna sai fara kawo waɗannan ra'ayoyi ba za a yi boko ba ba za a yi aiki ko ba za a yi kaza ba lokacin ko da ya ma da sunna a na da da a a nuna sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ya je na cikin ya rage kansa to shi ne sai ya shafi ya hijira ya koma su ne suka samu daji a cikin yare da suka samu suna daru salatu da rauna to sai suke kiran mutane sun ci hijira ta zo wannan kuma ta goma ta gudu to na ji kwanan nan malam fasa ne ya zo kwanan nan ya zo ya yi kaza ya kaza ma'ana waɗannan ababai shekara goma sha biyu ta wallahi duk mun san su ko mun san ko ki kawo su zama ko me usul na waɗannan usulul i'tikad da aka gina akan su ne usulanci da kawarijanci amma ba duk abin da kake sani kake faɗa ba sai duk lokacin da ya yi kuma kashin bawa mutane uzuri kashin da shi samarin nan suna son Allah suna son manzon Allah suna son gaskiya galibin su ba son zuciya bane ba a'a ina ne kan fahimta Allah ya ka sun gaba da wani yaro da wani kurwa ya ba su ba dai ba ya ga musu zubi da bali ya haifi dan musu lissafi shi kenan to amma inda yake faruwa sai a samu wadansu suna da tsawon da wani sun bayan sun zuciya suna taurin kunne bayan taurin kunne suna da ƙarfin hali na kai malamin suke ganin kai da kake da kai masu kada ka tsara su da kai ka bar ilimin ka ka bar ayoyin ka ka bar hadisan ka ka bar tarihi duk da ka sani na bayan tarihi da daular musulunci duk su ba Kaga duk wanda ya kuma wannan karfin hali, kaga dole kai masa magana irin wanda ya dace ya aiwa mai ilimin amma tun da kuke tafiya da kuna ganin ni da nake sanarwar magana wani hankali hankali kila yau ne karo na farko da ne magana mai lafiya kuma kanawa ne shi ne magana mai lafiya abu na karshe shi ne na ce abubuwa ana fassara ko tsakanin malamai da gane inda kadwara wannan matsalar da wa da wani ne koyon su fara da ba za a yi aikin gwamnati ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba duk abubuwan da ake da ko me da wanda na faɗa da wanda ba ba malama da malama da malama da gidi da ko ba sauran ba sun tattauna a tsakanin su ɗaya biyu ko kuma a tsakanin su in duk su da ku da gidi da ke to sai a ce da shi tsakanin ku da Allah ku ne makura cikin ilimi a duniyar musulunci da duniyar ahal sunna da duniyar da sunna ko a koron da suka fara idan ko ne makula to yanzu makular ahal sunna ba ba da ra'ayi biyu ko ne ba ban su mutu in ko ba ko ne makula ba to ba su na Thank you. kun ba mu ma wanda ya kore ba a Najeriya mu da ne a kan ne da dan kasuwa da ke nan gurin da kalirin da ke nan gurin sai ka tsaba da wuce bangaren masu ra'ayi kaza kawo mutum biyu bangaren masu kaza da shi mun fara da ko a tafi a a zauna da malamai da kai kai da su wannan ma ya da su a yi musu fatawa su yi faɗa mana magana ɗaya nan dan Allah in ba san gaskiya ba yi ba to amma sai aka yi rigima aka kare ta ma'ana kawai ba zan yarda ba ni ina nan kan ra'ayina ko babu wanda yake ni a duniya ta ra'ayi wurin wannan zama ta biki ke amma ka yarda ko kowanne bi ba wato ka kunna ne ilimin akwai inda ana maganar ilimi aka bai sai dai ka rubuta kallo dan da ka kawo ilimin da yake kawo ilimin kawo ilimin da ka fara zuwa ila an yi na hausa an yi na kalmomi an yi ga wani bayanin daban da shi za a yi da za ka gabatar da kanka a gane ka a san bautu ka min al-iraq hal anta marhubun aw majrurun aw mansub a gane ka a gane ka da kan ma sai ka fara ne kafin da kai da sai ka gano sai ka yi karanta amma suka dauka tun da gari gari a nan za a yi ko su juma a yi dole a yi ta da kai akwai kasuwanci da ba da mutum akwai ba sun kuma ya yi dole akwai jahilcin wani hali ya zama da su su a wuri sai ka mutu ne da wani abu da ke da sun ya fahimta abin da yake kawo in a in je wai a zauna a cikin gari an kira ka warwarewa kowa wani ya fi kun lalle wani bai da wani bai da ko da wani da wani da wani da wani nan a tattara kowa da su ya kawo ne na duniya sai su kuma bai da kowa ba ايه والكوكب هو واحد من الجاهلين da lokacin sai a babu sai na ce jama'a waɗannan jahilai ne a mun yi da wani a gari kaza mun yi da wani a gari kaza mun yi da wani a gari kaza ba lissafa kaya biyu ko biyar ce da cikin malaman ya tambaya to idan wanne kuka fara fara a wurin sun bi da mai wani wani wani farajin ne zan zama zan gida su sun a jiki kuma sai gida ne ne a duk wanda na zama wajen gida ko zan nuna wani da cikin lamun kiyama ne gida su wannan abin na cewa mu je wajen wanda ya tsara shi Allah ya nassanta a cikin misali wa nawratu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لقبتم الشيطان من سوى من يكون الامر انا dan sai shi ne malamin tafsiri suke wajen fiye shi ilil amr ko kuke alƙa islam ko kuma sai dai a cikin awa din akwai kanuna da wasu fahimtarce me kake karina da za ka fara gane cewa ake yi masu nufi ko wasu ilimi fa yi ya la yi da kake kalma na alima ku ba ba alima sannan da yi da al-isbab kuma al yadda mai goga da iya ke zira wato rijiya ya ruwa haka mai ƙa'idoji na ilimi ke zira kwakwalwarsa cikin nasoshi na shari'a ya na kwalwarsa da alimahu da zai da ya san da zuna hulun inda mutane sun mai da al'amarin su zuwa ga manzan Allah inda sun mai zuwa ga kulisun malamai da alimahu da malamai sun kai da mutane amma in suka ce su jahilai su nuna abin da suke in suka ce da mutum zuciya da malami zai nuna abin da wanda kuma zai shi wanda an zama shi ne wallahi hankali na bai sake wata daga cikin zuwa sai na duk ma damuwa ta da nake da ita a Kano to kuma da cikin zuwa yau in ji zuwa yau ne da ji wani suka suka wani dan uwa kuma yi sa ne ya karanta wani matansu a karatu wanda ake kasance da shi wato inda kuskuren yake da ɓarnar da ke sai aka mai da kuma ibn tabiya kamar nabi na alqur'ani wadda istinbabu hukunci kamar asali ne asali ne wanda yake yubuna alaihi furu yubuna alaihi furu an kuskure shi kai shi kun tabiya magana ta ba asali ne bai far'i ce menene asali alkitabu was sunna ko ba bin sa'i yufarri'u al-far'a an al-far'i ka tuno far'i daga far'i yadda aka dauki maganar ibn tabiya ba nufin maganar ba tabri'a aka yi inda za a tsaya a yi ɗaɗin sai mu da cikin taro malam karanto mana ga rikon yin zirgin yamma zuwa kuma wa za mu ce ka fassara mana mutum ne da wata fassara mutuwa mai mata kale kale ne ka aibata ita a bar cikakken analysis ɗaukar a nawahance da mutuwance da ka'idance da tarihance abin da aure amma wallahi mu tsoron Allah wallahi mu tsoron Allah wai sannan wai samari su suna a wasu duka da da wallahi a wani haihuwa a wata da lokacin da ke waɗannan alama da bid'a mu da dina su kai ilimi to bid'a dan bid'a tana yaduwa inda ta hankali yawa in ana karatu bid'a ba ta zuwa idan dan bid'a yana so rusa zuwa kuma mutane ne me yasa duk sai su koyi da su su amma ba yi sai su baka hukuri su amma ba za su faran da ka kai ya da ne su kaji kuma mu kwana ba malik da in karanta za ka waye in ka karanta za ka waye amma sai ka za ka za ka baka addu'a ya za ka bani faɗa mun inda ka tsoro ne ma in je in tsoro ga yadda za ka yi kamun kifi ya buga kifi idan ka bani kifi yau gobe ka sake ba da kifi kifi idan ba da kifi zai yi yara. amma a madadin ka ba ni yau da gobe da kifi duk ba na so goya min yadda zan kawo kifi idan zuwa shekara ɗaya kullum zai rabu yana samu da kai to ka ta gaba ka sani ga wani wuri ga wani addu'a haɗa min abu na ko ka bukari muslim abu da sun mutum ka yi ni ma in je in je da ku ka faɗa min in ji ni ma Idan a bid'a kenan shi ne tun wanda kaga gina so ka yi ne to bid'a sannan kuma Allah ya arzuta ku da samari na karfa sun yi yi da Allah da duniya ku je ku yi karatu wajen ko ku nemi su tara ko su yi ko a yi kaza sai ga aka zai yi ba a sai ku ce wannan aikin su ma ya za su yi wanda ya karatu a wajen su kuma aikin su ya za su yi wanda ya karatu a Madina ma na sai kasance ba ku wani kuma yi ba ke na suna yi ba sannan wanda suke karatu na a Madina an samu takassusat musamman wani abin da ya karanto a tasirin da ulumul Qur'an kawo za a kawo su ko da da yawa wani ya karanto da maka wani ya karanto shari'a wani ya karanto abin da yake da'awa akwai aqida tsari a tattare da shi wani ya karanto kaza duk waɗannan baiwa da Allah ya wani kuma da ka rubuta da ka rubuta a ah, mu ko mu ko ah, a mu ne da ka rubuta mu ko da ko mu ko ma mu ne da ka rubuta ko mu ne to anan gurin magana ta shi ne na faɗa a kwanan cikin zuwa a cikin shi ne da suke cikin da suke zaune a matsalaci waɗanda suke masu hankali da minjan ne da tunani duk da waɗansu su makaratun addini waɗansu ko su waɗansu manyan makamai su rike kayan ayyuka waɗansu da waɗansu da suna hankali da su suna da wasu da ko don me sa ba za ka kira waɗansu suna da yi ba don me sa ba za a kira su zuwa ina ga duk rigimar cikin kasuwa ya kamata su na samu kuma ya kamata ko dukkan da mai ta ce cikin ruwa daga cikin girman wa Allah girman wa da cikin Qur'ani da girman da su fara kuma da yara to amma kai dauka tsawai dan nan karanta addini duk wanda yake cikin mutum ya san tunda ya mutu wannan karatu ne ya zama banza ni ne shugaban wato ni ne aluja ba ma aluja ba ni ne madda an yake madda duk tsawon aluja sun sai kewaye ta kowa haka domin wa cikin masu na in ma na tsara wani ilimi ko tsara in ma na tsara wani ilimi ko tsara in ma na tsara wani ilimi ko tsara ya tsara ina da bukatun zai wani a zaune a har kowa da yaya kowa da da kowa ya rike da da sun da ya ne da suke wallahi ina koyon yadda yake magana da tawaru kaga in za a karanta da imam malik ya karanta da wannan malami amma wannan malami ina tawaru yana da sam ne ko da dabi'u ne da wannan imam malik ya kamata ya zauna dan ya rubuta ni ana shi ma ya koya yake na suwa da take da jini da yake zauna da yake koyi suwa ba ko da cikin da idan ka je da kuma kira za ka kalla zauna rayuwar ta ita rayuwar ta shi nan to sai yake ganin kamar akwai an samu wani wawoki da rani matasa a yake da da tijiya ne ma'ana ta ba ka ci mata da tijiya ne to rai ne ya ga ya ce a ne da shi ne da ta a an da ta ma yi kai ya san ki kai da ko shi ne nan wannan kudan boko ne da ni da shi ko ba wannan wannan duk ba ya nuna wani ba abin da nuna wani jagoranci ba wayewa musu sannan ko matasan kamar akwai da ke jin da ya kamata a kai kun yi labarai da suka kuma ba da irin su ma malu da suka irin su waɗansu da su da ke dai da su malamai an sun su cewa a cikin nan babu mamaki cikin wanda suka zo almajiran su yanzu wani ya san sabon su babu mamaki amma har yanzu kana da buƙatar su wajen har yanzu kana da buƙatar su wajen yawa. garin da suke yi ba su yi ba rayuwar da suke yi ba su suka sha wahala a da yanzu suke cin kullum inda kai ne gano a kai da zo su mutu gaban ba ba za ka iya zama a gaban kudu a gaban su suka mutu bala'i yan gida a kai kira su a ce kaza a daure su a yi hayaniya a ce a hana mutum kaza a ce ba za ka yi tafsiri ba kai ba wanda yake hana ka saboda duk ɗaya da ke kan hanyar sun kare maka sai kuma ka ɗauka cewa a tun da kai yanzu ka iya cewa kila ka yi maganar ko mun yi talatin ko da yadda za yi ko za mu yi kaza mun ci kira mun ba su yi kuma ba su da larabci shi ne shi ne kenan shi ma ba a samu da mutum masa wannan nan da wani in dai ba duk da tsayawa duk da kwatanta da duk da wahala